Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata 23 ga watan Afrilun 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niya muryar Arewa. ko kuma BOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a kuma si Ghana. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin sake jan raga mashirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa yayin da aka kammala zaben raba gaddama jiya litinin a Masar kan yin garan bawul ga kundin tsarin mulkin kasar ko akasin haka. Ko yaya masu fashin baki ke kallon wannan zaɓe? ai duk shugaban kirki ina zuwa ne ya kawo dan gyaran da zai yi na iya wato lokaci kaɗan ya yi gaba idan ka ɗauka kana tunanin cikin cewa in ba kai ba to ƙasa ba za ta gyaru ba to nan ne ake samun mushkilar sannan baba yakubu makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya har ila yau muna tafa da sharhin jaridun nijar da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Sri Lanka ta kafa dokar ta ɓaci bayan da ta zargi wata karamar ƙungiya mai tsatsauran ra'ayin addini da kai harin nan da ya sanadin mutuwar mutane 290 da raunata wasu kuma ɗaruruwa a ranar Ista ta Lahadi. Gwamnatin ƙasar ta ce tana kan binciken ko shin wannan ƙungiyar na da alaka da wata ƙungiyar ta'addanci ta ƙasa da ƙasa. ko da yake ma firaminista eh, raniel wakilmisinge ya tabbatar cewa gabanin aukuwar lamarin kasar ta samu wani bayanin sirri daga hukumar leƙen asirin wata ƙasa mai nuna cewa ana shirin kai wannan harin. yadda aka yi amfani da kwarewa wajen tsara waɗannan jerin hare-hare guda takwas waɗanda aka auna kan majamu'u da otal-otal ya girgiza kwanciyar hankalin da aka shafi shekaru ana mora a wannan ƙasa ta kan tsibiri ya kuma kaɗa masu bincike da jami'an gwamnati ba mu yarda cewa waɗannan hare-haren wata ƙungiya ta wasu mutanen cikin wannan ƙasa ce ta kai ba abinda mai magana da yawun gwamnatin ƙasar rasita sanatritnik ya gaya ma manema labarai kenan ya ƙara da cewa duk da wato duk yadda aka yi akwai wata alaka tsakanin harin da wata babbar ƙungiyar ƙasa da ƙasa amurka za ta kawo ƙarshen yafi takunkumi ga ƙasashe biyar masu sayan man fetur ɗin ƙasar iran a yunkurin da take yi na ƙara takura iran ta kawo ƙarshen yawan takalar da take yi ta fuskar wato fuskar soja a gabas ta tsakiya ta wajen gurgunta babbar hanyar da take samun kuɗin shiga manufar wannan matakin shine hana iran sayar da mai kwata-kwata wanda hakan zai sa gwamnatin kasar ta kasa samun kudaden shiga a cewar fadar shugaban amurka ta white house a wata sanarwa ta jiya litini ya fita kunkumin zai zo ƙarshe ne a ranar 1 ga watan mayu ga kasashe uku kawayen amurka wato japan da korea ta kudu da turkiya sannan sai kuma kasashe irin su china da india bugu da ƙari italiya da girka da taiwan tuni suka daina sayan man fetur ɗin iran kamar yadda amurka ta buƙaci ci su yi to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump jiya litini ya ruga kotu don hana wani kwamitin majalisar tarayyar amurka bayar da sammacin gabatar masa da bayanan da suka shafi shi trump ɗin kansa da kuma harkokin kasuwancinsa daga wani kamfanin aikin akanta wanda ya shafi shekara da shekaru yana masa aikin akanta dan majalisar wakilai elijah cummins wanda shine chairman ɗin kwamitin binciken al'amura na buƙatar bayanai na tsawon shekaru goma game da trump daga kamfanin maza usa to amma shugaban ƙasa da rukunonin kamfanoninsa sun faɗa a ƙarar da suka shigar ta haɗin gwiwa cewa sammacin bayyana irin waɗannan bayanan babu bane da ya shafi al'amuran majalisa don haka bai yiwuwa. karar da trump ya shigar din ta kara da cewa a maimakon 'yan jam'iyyar democrat su haɗa kai da shugaban kasar wajen aiwatar da harkoki na bai daya da za su amfani amurkawa sun fi kufa wajen bincike-bincike don su samu abin da za su yi amfani da shi wajen jima shugaban kasa a siyasance. masu jagorantar zanga-zanga a sudan sun ce za su ci gaba da zanga-zanga a birnin hartun tare da yin banza da bukatar shugabannin mulkin soji na kasar ta su kawo ƙarshen zanga-zangar su kuma kauda shingayen da suka kafa a kan hanyoyi ƙungiyar ƙwararru kan harkoki daban-daban na ƙasar sudan wadda ke jagorantar zanga-zangar ta bayyana jiya litini cewa za ta ci gaba da wato za a ci gaba da zaman dirshan har sai an kafa gwamnatin farar hula kungiyar na kiran da a yi maci na nuna bijirewa a yau dinnan talata sannan kuma ranar alhamis a yi wani babban gangami ranar litini masu wato masu zanga-zangar da kansu suka yi ta rika duba ababen hawa akan hanyoyin da wato suka yi tunga hedkwatar sojin Kasar da ke birnin khartoum ta nuna cewa ana buƙatar lalle a kawo wannan zanga-zangar ibrahim kalmasi garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc To yayin da aka kammala zaben raba gardama jiya litinin a Masar, kan yin garan bawul ga kundin tsarin mulkin kasar ko akasin haka ake kuma dakon sakamakon nan da zuwa ranar 27 ga watan nan 'yan adawa na ikirarin an tafka magudi a zaben wanda ake gani idan ya yi nasara zai baiwa shugaba abdul fatah al-sisi damar ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2030 dangane da haka abokin aikinmu mahmud lalu ya tambayi babban wakilin kungiyar transparency international a nigeria wanda ke bibiyar siyasar kasar ta masar wato awal musa rafsanjani yadda yake kallon wannan zaɓe da aka kammala mu muna ga cewa idan aka haka yanzu ma ana tsangwamawa ana kuntatawa kungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa da kara haƙƙin adama da 'yan jaridu da sauran wato 'yan adawa idan har aka yi wannan to ba mu san ma yadda za ta kare za ta karke ba saboda haka abin da muke kira shine lalle lalle ari muke na kasa a ƙasar misra wanda zai tabbatar da cewa an zaɓe na gaskiya na adalci wanda yan adawa da wato jam'iyyun da suke wato kasar misra za a ba su damar da za su shiga takara su yi zaɓe ba tare da an yi amfani da ƙarfin soja ba ko kuma an yi amfani da ƙarfin gwamnati. Baka tunanin kaman waɗanda suke goyon bayansa suna ganin kaman an yaba da irin kamun ludayinsa ne dan rukon da ya yi dinnan na 'yan shekarun nan yasa suke ganin ya kamata a ce an yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyaran fuska. Adil shugaban kirki ba zama ake tsaya har sai an yi masa bore ba. Ai duk shugaban kirki ina zuwa ne ya kawo yan gyaran da zai yi na iya wato lokaci kaɗan ya yi gaba idan ka ɗauka kana tunanin kan cewa in ba kai ba to ƙasa ba za ta gyaru ba to nan ne ake samun mushkilar da dama ƙasashe a afirka ana fama da irin wannan matsalar wasu shugabannin suna ga cewa in dai ba su ne suka zauna a kan mulki ba to ƙasar ba za ta gyaru ba kamar misali kaga ai mun ga abin da ya faru a sudan mun ga abin da ya faru um, a algeria mun ga abin da ya samu a libya mun ga abin da ya samu a ko da kamar inda ma ka gani da abin da yake faruwa to duk lokacin da ka samu irin waɗannan shugabannin da suke ganin kan cewa idan ba su ba to ƙasa ba ta ci gaba ba wajen tattalin arziki wajen siyasa wajen zaman lafiya wajen zabawa ko kuma samarwa 'yan ƙasa aiki da ɗan uh, jin daɗin rayuwa to wannan ina daɗa kawo wato um, fahimtar kan cewa ba ka da aƙidar ko kuma ba ka da niyyar ka bi tsarin jama'a ko kuma tsarin demokuraɗiyya to gaskiyar magana in ka kula da irin jama'a da aka ringa karkashi ake uh, tsatsarewa ake ɗaurewa ake takurawa a egypt batin da za a ce wannan ɗan talikin zamansa shine zai kawo zaman lafiya a ƙasar misira to wata hujja kuma da masu goyon bayan wannan zaɓe na raba gaddama ke dogaro a kanta ita ce wato idan aka samu tsayayyar gwamnati na ɗan wani dogon zango a ƙasar za ta fi saurin fita daga matsalolin da take fuskanta a maimakon a ce shugaba ya zo ya yi mulki na ɗan wani lokaci sai tafi wani ya hau ya kake kallon wannan hujja su. ai ba da za a ce eh, saboda mutum ɗaya ƙasa ta samu Ah, duk rigimin da ake an samu zaman lafiya a ah, gaskiyar magana ma shine wato wannan manobar wannan ah, wayan da ake nema a yi shine ma zai hargitsa jama'a a daɗa kawo rashin kwanciyar hankali a daɗa kawo rashin tsaro kamar yadda ka sani cewa yanzu haka ɗin ai akwai rashin tsaro ɗin kuma akwai danniya da ake ta yi wa yan adawa na misira da yan jaridu da kuma wato eh, jami'an kare haƙƙin bil'adama da neman fitar da demokuraɗiyya a misra saboda haka wannan wayan da ake so a yi shine ma zai daɗa hargitsa kasar zai daɗa kawo rashin kwanciyar hankali wannan wata mulukiya ce ake so a yi ta bayan fage kawai a yi wayo a ce ai jama'a sun zaɓa. to ina kake ganin mafita take ga ƙasar ta misra to ni ina ganin gaskiya in dai har ana so a samu zaman lafiya a misra da kuma kasashen afirka to dole ne maganar wannan eh, ci gaba da mulki din nan ba iyaka eh, a mai da mutum ɗaya kawai shi shi ne to in ya mutu fa to in dai ba daina wannan aka yi ba to ba za a samu zaman lafiya ba ba za a samu demokuraɗiyya mai karewa mai ɗorewa ba kuma ba za a samu ci gaba ba za a samu tattalin arziki ba amma in kasancewa kana da wa'adi akwai wa'adi kuma sannan in kai ba daidai ba za a iya binkikar ka za kuma a tabbatar da kan cewa wato akwai jami'o'in gwamnati suna nan suna yin aikin da yake ya dace su yi akwai majalisa tana sa ido akan ayyukan gwamnati tana tabbatar da gaskiya da adalci 'yan jarida suna faɗan gaskiya suna bayyana labarurruka kuma su masu kare haƙƙin bil'adama su ma suna tuffa kare haƙƙin bil'adama idan an yi ba daidai ba to idan har ba wannan aka yi ba to ba da za a samu zaman lafiya ba da za a samu demokuraɗiyya mai dorewa. Awal Musa rafsan jani kenan da kungiyar Transparency International a Najeriya. Kafin mu cika babar mu shakata da wannan wakar. حتى مبسوط انا والربيبه حاطه طنجري وناس يا حبابي حاطه برادي وناس يا ولادي هالليل الليلة صيد عماره بيت امي يا اللوليله الله يا ربي بيت امي يا اللوليل ويت اللوليله ويت اللبلل ويلي ويلي هوا قالت لي وقالت لكم ويلي ويلي هوا قالت لي يا امي حدو ويلي ويلي هوا تربوش على قدو ويلي ويلي قالت لي يوم محتو ويلي ويلي هوا درس والعنقدو ويلي ويلي وا هلي الليلة سيد عمارة الليلة هلي الليلة سيد عمارة الليلة بيتة سارة والقتل عزارة علموك العزيز بنت المدينة الليلة علموك سارة وكلام نصارى علموك سبيسي وبعد الموريسي علموك الفاكية والخرقة جديدة هلي الليلة سيد عمارة الليلة اليوم ويلي ويلي يوا قالت لي يا والنيريا ويلي ويلي يوا قالت لي يا ومشميشة ويلي ويلي يوا قالت لي يا وقرقيعات ويلي ويلي يوا قالت لي يا وقالت ليكم ويلي ويلي يوا اللي تهرسها القرارس ويلي ويلي يوا اللي تفر ما يبقى تما ويلي ويلي يوا قالت لي يا وقالت ليكم ويلي ويلي يوا اللي الليلة سيد عمران اللي الليلة سيد عمران الليلة مدينة المدينة علموك تسرى وكلام النصارى علموك سبيسي وقعد الكوريسي علموك العزيز بنات المدينة علموك الفاكية والخرقة جديدة بيتكم مية الوليدة الله يا ربي بيتكم ويلي ويلي ga baba Yakub makeri da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkar mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa da Malam Abdulbasid Nuhu Abbas, direban tasi a New York, domin jin yadda direbobi a kasashen da suka ci gaba suke kaucewa hatsira. A makon da ya gabata, mun kai inda Malam Basid ne yake mana bayani akan yadda suke kiyaye dokokin hanya yana mai cewa gaskiya baba ina jin a wurin kiyaye ka'idodi gaskiya sai ka yi kaman kana yi kuma idan baka yi hankali ba sai a suspend ma ka saboda ainihin a kwaci saboda points musamman a kona abin da suke ce ma zebra cross zebra cross wani alaman da ke kan hanya da mutane masu tafiya alaman da ke kan eh, mutane ke bi yana da kyau banda wannan kuma akwai zebra cross ke nufi akwai kuma wanda suke kamar box hmm. wato kamata ya in traffic ta zo kai ta taka sansan saboda mai kada ka je ka saya sakiya da mai zan ka saya sakiya bayan wayancan sun tafi to ai wayan da ka saya dan sun su za su zo su wuce to kaga idan ka saya sakiya kai ne baka tafi ba wayancan kuma ka hana musu zuwa don haka a wannan kuma yana da ban tsoro kwarai don haka yana da kyau in kana tuki ka ringa kula wato kula ne da kiyayewa ba wani abu ba ne domin nan an tsara wato tukin kusan abu ne mai sauki da mutum za ka iya ka yi ba da wani damuwa ba amma sai ka bi doka idan ka bi doka gaskiya za ka dade baka samu wani matsala ba to wani irin matsaloli ne kuka fuskanci idan ba ku bi doka ba ko an kama ku da laifin kan hanya e to kamar da ka sani matsalolin da suna da yawa kuma idan an ka baka wato tikiti ba biya za ka yi ba right away ba kai tsaye za ka biya ba eh akwai wani abin da ake ce ma ban kana iya lokacin ta kai ma za ka iya ka je kuma ka bada wani kudi sai a kara maka lokaci to cikin hakan nan idan kana da masaloli da yawa a hakan in dai ba yi wasu ka kara ba to cikin haka zai iya share maka waɗannan laifuffukan da ke ainihin ke gabanka to wani irin laifuka ne ku direbobi a nan amerika kuka fi samun kanku a ciki gaskiya laifuffukan da muka fi samu a ciki musamman kamar red light jan fitila yana daga cikin dokokin da na manta ban fada ba shine wato idan shi wannan yalo na yana baka sign kenan mm, yana nuna maka kai ka sassauta saboda tsaya yawwa musamman kaman eh, musamman eh, direbobin taxi ka san yadda lambarin aiki yake wato aiki ne na rigaye rigaye kuma a da a wani abin da yake na faruwa har idan ka san kaman in na wuce wannan lightin ba zan samu wancan ba to me amfanin ka kana neman sauri kana neman sauri ba da wani fa'ida kenan don haka in kana son ka kiyaye kai da yalon na ya kunna kawai shi ka saya don ba wani minti ba wani mintoci ba ne bai fi minti da minti biyu kuma ya tashi to me yayi na sauri to kiyaye wanda kuke yi kuna kiyayewa ne saboda jami'an tsaro na kanku ko dai kuna ba son ku yi laifi ne gaskiya abu biyu ne ko uku kaga na farko zaka kai kanka zaka kiyaye hada eh, lafiyan kanka ka gane ko sa'an nan kuma a kamar yadda ka sani jami'an tsaro suna nan ko ina suna kallon ka in kai baka ga <laughs> wani biri ke ganin kafa mutum ko hmm. aha don haka su jami'an tsaro suna nan ko ina kuma wani lokacin za su yi siya inda ma baka ganin su da amma mu da muke tuki mun san inda suke amma duk da haka muna bin dokokin a hankali da haka in dai ka bi doka ba ba abin da zai same ka cikin yardan Allah sai dai wani sosai ya zo kawai ina ma magana ne saboda a kasashen mu in ba mun ga yan sanda ba ba mm. ma tuki yadda ya kamata ko kuma ba mu bin ka'ida ba mu bin dokokin hanya a nan kuma hakan kuke wato baba nan za ka iya ka zo wani wuri babu kowa daga kai sai Allahnka za ka iya kauce amma za ka ji tsoron kauce saboda me saboda jami'an tsaro la'alla wasu na boye da zun nan ma muke tattaunawa da wasu suka ce yanzu ma hatta ainihin wa ko alkwabta jirgin sama ma da suke kama speed limit na mota suke gane eh, iya gudunka mutum ke yi ta kuma da eh, da muke zuwa nan washington wanda wa ke bani labari cewa wato waya hawa wani highway babban hanya babban hanya suna zuwa ainihin ya gadon sanda na bayansa hmm. yana takasan sande yana zuwa wato sai kuma ga wani opposite hmm, yana zuwa ta gabansa hmm. sai shi ya juyo ya pull din sawoba ya ce masa me yayi ya ce da shi ai ya ce da shi ai um, na kama ka ne saboda kana gudu ya ce a'a ya an kai ka kama ni kai da kake ni da kai muke da eh, eh, muke kallon juna sai ce da shi ai wanda ya wuce ka shi ya bani labarin cewa kana gudu don haka na kama ka to tayu shi ma ya samu wani anzari ne ba zai iya sayar da kai ba sai bar wani ya sayar da kai. A yau ma nan za mu dakatar da hiran har sai sabon mako mu ci gaba da ita. Yanzu a madadin shi Malam Basit nuwa Abbas da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin. Baba ya ko makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Madalla a gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga Sulaimu Barma da sharhin wasu jaridun jamhuriyar Nijar. To, masu sauraronmu a mana. To, da alamar dai mun samu matsalar na'ura amma dai masu sauraronmu a ci gaba da wato saurari saboda kuma zai daidaita. Yawwa. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar La wace ta ruwaito cewa kasashen yammacin Afirka sun a aniyar kwato kayayyakin tarihi da wasu 'yan kasashen yammaci suka fita da su don mayar da su a kasashen su ba bisa ka'ida ba. Dariyar ta ce taron ƙwararrun ƙungiyar sai da yawo da ya gudana a makon jiya a birnin Kwatano na jamhuriyar Benin ne ya yanke wannan shawara a wani yunkurin kawo ƙarshen satar kayayyakin tarihi. dukiyoyin da afirkawa suka gada daga iyaye da kakanni amma wasu ke mayar da su mallakinsu ta barauniyar hanya jaridar lanketer ta bayyana cewa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta gabatar wa shugaban ƙasa isu muhammadu wani rahoto bayan gudanar da bincike akan wata ciwaciwar man fetur da ta shafi wasu manyan 'yan kasuwa masu gaman baki da manyan jami'an hukumar duwan 'yan kasuwar waɗanda magoya bayan jam'iyyar pnds mai mulki ne kan yi odar mai daga matatar sorazu da sunan za su fitar da shi zuwa mali burkina faso da nigeria don samun sassaucin haraji amma kuma daga bisani suka lallabo su batar da shi a kasuwannin cikin gida jaridar air 4 ta ce sojan nijar biyar sun hallaka da dama sun jikata a wani ƙauyen gundumar tiliya da ke yankin tawa a ranar asabar ɗin da ta gabata jaridar ta ce wata majiya ta tabbatar da cewa nakiyar da motar sojojin ta taka ita ce ta yi sanadiyar wannan al'amari mukarkare da jaridar lebanon wace ta bayyana cewa matasa kimanin takwas sun rasu a birnin yamai lokacin da ake gudun tseren tantance waɗanda suka cancanci rubuta jarabawar neman aikin duwan ko kuma kwastam da aka gudanar a tsakiyar watan afrilu gudun kilomita takwas ne yawa jaba samari su yi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci yayin da aka buƙaci 'yan mata su yi kilomita shida kafin samun tikitin da ke ba su damar shiga ajin jarabawa sai dai tun tashin fari aka yi ta take waɗanda suka yi tuntuɓe yayin da wasu daga cikinsu suka rinka gudun famfalaki alamar da ke nunin ba za a rasa waɗanda suka yi amfani da abubuwan ƙara kuzari ba jaridar ta ce faruwar dukkan waɗannan abubuwa na nunin buƙatar gudanar da bincike don gano zahirin dalilan da suka haddasa asarar rayuka a yayin wannan jarabawa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. Madalla a gaida sile sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Da kyau gidan Radio America a gaskiya muna tare da ku a bisa dama da kuke bamu muke kira muke faɗa ra'ayinmu wannan gidan rediyo kun cancanci mu yawa muku Allah ya saka muku da alkhairi baya haka kuma ina kira ma gwamnatin tarayyar Najeriya ta dubi 'yan mu matasa da suke da dimbin yawa a Najeriya da ta taimaka musu akan harka irin na noma yanzu ga damina ya zo za a fara noma ta taimaka wa matasanmu na Najeriya akan harka na noma idan aka kama noma lallai za su samu abin yi. Assalamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka na Gambo Barau kun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. A yau na so na yi godiya da jinjina ga 'yan ƙungiyar kwadago na Najeriya da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a bisa ƙarin kudin rashi da aka yi dubu talatin sannan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sa hannu to wannan abin alfahari ne da fatan duk gwamnoni za su yi kokarin ganin sun fara biyan wannan karancin albashi saboda irin hali da ake ciki da ma'aikata sannan don allah don annabi dan kungiyar kwadago su tafi tsaye daga duk wani gwamna da ba zai iya biyan wannan abu ba to a tashi a yi masa ca. Assalamu alaikum muryar Amurka sunana Ahmadu Abacha Makina daga jihar Yobe. Ina kira ga gwamnatin Najeriya ta shugaba Muhammadu Buhari da ta gaggauta lalubo hanyoyi na samawa matasa ayyukan yi ko kuma ba su jarin da za su dogara da kawuransu ko kuma wasu hanyoyi na horar da matasa wasu dabarun kama sana'o'i domin ko matasa da mutanen najeriya waɗanda ba sa aiki sun yi yawa a najeriya kuma matsalar rahin aiki ga matasa da sauran al'umma shine umul aba'i na dukkan tashe shi hankula da fitintunu da suke faruwa a sassan ƙasar najeriya baki daya samarwa matasa ayyukan yi din shine zai kawo ƙarshen matsalolin tukarbarewar tsaro da miliyoyin matasa waɗanda suka kafe ba su karatu wanda ba su da suke zaman kashe wando gyara kayan ka ba zai zama sauke marwa ba Kafin mu yi sallama ga labarai amma a takaice. To a takaice kasar Sri Lanka ta kafa dokar ta ɓaci bayan da ta zargi wata ƙaramar ƙungiya mai tsatsauran ra'ayin addini da kai harin nan da ya yi sanadin mutuwar mutane 290 da raunata wasu ɗaruruwa kuma a ranar Ista ta Lahadi. amurka za ta kawo ƙarshen yafi takunkumi ga ƙasashe biyar masu sayan man fetur ɗin ƙasar iran a yunkurin da take yi na ƙara takura iran ta kawo ƙarshen yawan takalar da take yi a ta fuskar soja a gabata tsakiya ta wajen gurgunta babbar hanyar da take samun kuɗin shiga shugaban amurka donald trump jiya litini ya ruga kotu don hana wani kwamitin majalisar tarayyar amurka bayar da sammacin gabatar masa da bayanan da suka shafi shi trump din da kuma kamfanoninsa. sa. masu jagorantar zanga-zanga a sudan sun ce za a ci gaba da zanga-zanga a birnin hartum tare da yin banza da bukatar shugabannin mulkin sojin kasar ta su kawo ƙarshen zanga-zangar su kuma da shingayen da suka kakkafa a kan hanyoyi amurka za ta yi wato ta yi tayin tukwicin dala miliyan goma ga duk wanda ya ba ta bayanin da zai iya kaiwa ga gurgunta hanyoyin da kungiyar hezbollah ta labanan ke samun kudaden da take tafi da harkokinta To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin noma na Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu lafiya.